Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wasu 'yan banga su sha ɗaya sun rasa ransa a jihar Nejan Najeriya bayan da wani jirgin sama ya jefa musu bom. Ga abin da wani mazaunin jihar ya bayyana wa muryar Amurka. Labari ya zo da safe cewa an ga barayin nan ta wuraren kusa su shine sai su mutanen suka nemi mutanen gari su kwantar da hankalin su sai suka koma gefen garin cikin daji da nufin su ba da tsaro a garin. Shi ko Allah kuma sai jirgi ya taso ya zo to ina ganin ko jirgi ya hange su ne daga sama sai ya saki bom cikin su. To za ku ji karin bayani nan gaba. kamar kowace ranar laraba a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar bayan haka za kuma mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar kamaru amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe mahukuntan pyongyang babban birnin ƙasar koriya ta arewa sun ba da umarnin hana fita na tsawon kwanaki biyar saboda karuwan masu kamuwa da wata cuta da ke shafar numfashi da ba a bayyana ba kamar yadda kafar yada labaran nk news wadda ke da mazauninta a birnin seoul ta rawaito yau laraba inda ta ambato sanarwar gwamnati sanarwar bata ambaci cutar covid-19 ba amma ta ce mazauna birnin ana bukatar su kasance a cikin gidajensu har zuwa ranar lahadi kuma dole ne su gabatar da gwajin duba zafin jikinsu sau da yawa duk rana a cewar NK News wadda ke sa ido kan Koriya ta Arewa. A ranar Talata shafin ya rawaito cewa mazauna Pyongyang suna ta siyan kayayyaki bisa tsammanin za a ƙara ɗaukan tsauraran matakai. Babu tabbas ko wasu yankunan ƙasar sun sanya sabbin matakan kulle. Koriya ta Arewa ta bayyana mutum na farko da ya kamu da cutar COVID-19 a bara. amma a watan Agusta ta ayyana ta rabu da cutar. Kiraye-kiraye da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Rasha ya fara samun karɓuwa a Washington, inda yanzu haka Amurka ke shirin turawa Cape manyan tankokin yaƙinta da dama. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya kan shawarorin ya shaidawa BOA e jiya talata cewa fadar white house na kokarin kammala wani shiri na ganin ukraine ta samu tankokin yaƙi kira m1 abrams duk da cewa za a iya kaiwa wani lokaci kafin ukraine ta iya karba da kuma saka su a fagen daga jami'in wanda ya yi magana bisa sharaɗin a sake sunansa saboda muhimmancin shirin ya ce mai yiwuwa ne za a iya samar da tankokin yakin ta hanyar shirin taimakon tsaron ukraine na pentagon usai asusun ya baiwa ma'aikatar tsaron damar sayan makamai da tsari ko dai daga masana'antu da ke kera makaman tsaro ko kuma daga wasu wurare maimakon ɗauko su daga ma'ajiyar amurka a wannan yanayi jami'in ya ce amurka na iya neman sayan tankokin na m1 abrams daga wasu ƙasashe da kuma gyara su kafin a tura su zuwa ukraine Gwamnatin Rwanda ta faɗa jiya talata cewa wani jirgin yaƙi daga jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya keta dokokin sararin samaniyar ta lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani. Wani faifan bidiyo da aka yada sosai a kafafen sada zumunta na Congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkaɓo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin wanda ya ci gaba da tafiya. Nan take dai kamfanin dillancin labaran Reuters ya kasa tantance bidiyon. Lamarin dai shine ne saɓani na baya-bayan nan a tsakanin ƙasashen biyu da rikicin 'yan tawaye ya yi tsami tsakanin su. Congo da ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen yamma masu karfin faɗa a ji sun zargi Rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin Congo, waɗanda suka kwace garuruwa da ƙauyuka da dama a wani farmaki da suka kai a bara sai dai rwanda ta musanta hannu a lamarin kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu lega bangaren rahotanninmu kimanin jami'an tsirai 'yan banga sha ɗaya ne aka samu labarin mutuwarsa a jihar nejan najeriya bayan da wani jirgin sama da ake kyautata zaton na rundunar sojan saman kasar ne ya saki bom a wurin da 'yan bangar suke gwamnatin jihar dai ta ce ana kan gudanar da bincike game da aukuwar lamarin Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari. Bayanai daga yankin Galadiman Kogo da ke ƙaramar hukumar Shiroro sun nuna cewa jirgin ya fatattaki 'yan fashin daji ne da suka auka ma jama'a a yankin. Amma bisa kuskure bam ɗin da jirgin ya jefa ya fada kan waɗannan jami'an tsaro na 'yan banga. Malam Usman Erana wani mazaunin yankin ne ya yi ƙarin haske a kan yadda lamarin ya faru. Labari ya zo da safe cewa an ga barayin nan ta wuraren kusa su hanyar na ko su ƙauyuka kusa su da gana fai da fai so an ta cewa ga sunan shine sai su mutanen suka nemi mutanen gari su kwantar da hankalin su sai suka koma gefen garin cikin daji da nufin su ba da tsaro a garin ko da wani abu ne zai shafi irin faɗa irin haka to su yi da miyagun a wajen gari. Shi ko Allah kuma sai jirgi ya taso ya zo to ina ganin ko jirgin ya hange su ne daga sama sai ya saki bom cikin su ke kuma cikin iko Allah mutane a cikin su wasu da dama sauran sarayukan su su kuma sun jefkata har da shi kanshi sarki wanda ke jagorantar aikin gaba daya shi ma bom din ya taba shi a kafa a cinye shi. Na'am to mutum nawa kenan suka mutu? Eh a yanzu dai bayan da muke samu yanzu akwai mutum akalla goma sha wanda tabbas su gawan su ne aka gani akwai wanda kuma suka jefkata. Na'am su wayannan mutum sha ɗayan duk mafarautan ne wayannan yan hanta. Eh da mafarautan ne da kuma yan sa kai na nan ainihin 'yan kasa wanda suke taimaka ma su mafarauta tun da baki ne. Ta shi wannan jirgi na mine ne na sojoji ne ko na daga ina yake? Eh jirgi ne jirgi ne na sojoji. To kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana bincike akan lamarin. in ji sakataren gwamnatin jihar ahmad ibrahim matane matsayin gwamnati a kowane lokaci shine duk wani abin da ya faru za a ga don ci gaba da ƙara ƙarfafa da inganta maganar tsaro ne. Ana maganan 'yan sa kai din nan sun rasa rayukansu da yawa ko kuna da tabbacin waɗanda suka mutu zuwa yanzu? A shi yasa nake gaya maka ba mu san su waye da su waye ba to kuma ba wani bayan da za a yi yanzu sai jami'an tsaro sun shiga wurin sannan a zuwa ba da cikakken bayani. Eh, amma da gaske jirgin ne haka. Eh, shi ne da muke kokarin duka kaga mu da muke nan ba za mu iya ba da bayanin cikakken ba. A yanzu dai 'yan fashin dajin na ci gaba da ƙara ƙaimi wajen kai hare harensu a sassa daban-daban na jihar Niger. A daidai wannan lokaci da ake hada-hadar yakin neman zaɓe na watan gobe. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Kasar Malawi ta roƙi ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan bakwai daga hukumar lafiya ta duniya WHO yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar cutar. Hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan uku na rigakafin a watan nuwamba bara. amma an yi amfani da su cikin sauri tun daga watan maris ɗin bara kusan mutane dubu talatin suka kamu da cutar kana kusan dubu ɗaya suka mutu roƙon neman ƙarin allurar rigakafin cutar kwalaran na zuwa ne a daidai lokacin da malawi ke ci gaba da yin rajistar karuwan masu kamuwa da cutar da a yanzu ta shafi dukkan gundumominta ashirin da tara mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar ƙasar adrian cikumbe ya ce ana tattaunawa da hukumar ta WHO. Ya ce muna sa ran karɓa allurai miliyan bakwai da ɗigo shida na gundumomi sha bakwai, amma kuma za mu yi la'akari da gundumomin da ke fama da ɓarkewar cutar a halin yanzu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta faɗa jiya talata cewa babu wata alama da ta nuna cewa Malawi za ta karɓi allurar rigakafin nan kusa, saboda wasu ƙasashe da dama ma suna matsawa hukumar ta WHO a kan wannan batu. Yayin da al'ummar jihar California da ke Amurka ke jimamin harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane kwanaki tsakani. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna goyon bayansa ga matakan hana mallakar manyan bindigogi, ciki har da sabunta dokar hana mallakar bindigogi ta 1994 da ya goyi baya a matsayinsa na ɗan majalisar dattawa. Shugaba Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa duk da muna jiran ƙarin bayani game da waɗannan harbe-harbe mun san bala'in tashin hankalin bindiga da ke faruwa a faɗin amurka yana buƙatar ɗaukan matakai masu ƙarfi na sake yin kira ga mu guda biyu da su ɗauki mataki cikin gaggawa kuma su kawo min ƙudurin hana mallakar manyan bindigogi a kan teburina a kuma ɗauki mataki don kiyaye al'ummomin amurka makarantu wuraren aiki da gidajensu jiya talata harbe-harben ranar litinin a wurare biyu a habbemun da ke jihar california ya yi sanadin mutuwar akalla mutane bakwai labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na maryar amurka a birnin washington dc kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum, ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ɗaunan ku. da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, in yayi gado ya ƙare. ya yi mata ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so a kudu Allah na ƙaunar ku. shi dai mai fa kuɗi can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ko da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa na ke kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka To mara gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karan ku da Allah, to ranan ka sha duka, wala yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jan mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. mata a yankin arewacin najeriya kamar 'yan uwansu a sauran sassan kasar sun himmatu da kafa kungiyoyi domin tallafawa al'umma matakin da ya kai ga samarwa al'umma sauki game da wasu matsalolin da suke fuskanta wannan shine aka shirin ciwon ya mace a yau kuma karbi bakuncin malama fatima ali muhammad wacce aka fi sani da yasmin mai sa'a sannan shugabar kungiyar iyayen marayu da gajiyayyu da kuma hajiya kultum umar to ai sauraro lafiya. To Malama Fatima menene baki sha'awar kafa wannan kungiyar? ilimi shine jigon kowace al'umma duk al'umma da ta zamana cewa ba ta da ilimi a cikinta tana tattare da kalubale kamar yadda nake cewa ilimi yana sanar da mutum abubuwa guda uku yana sanar da kai waye kai daga ina kake ina kuma za ka je sannan in ya zamana cewa babu ilimi akwai kalubale shi yasa muka ga cewa ya kamata mu samar da ƙungiya? kungiya wacce za ta tallafa duba da yadda muka ga cewa a mu? musamman a arewacin najeriya ilimi ya yi karanci yara ba su wadatuwa da ilimi a arewacin najeriya shi yasa a duniya an bar najeriya a baya sannan kuma a cikin Najeriya ita karan kanta an bar arewa a baya shi yasa muka ga cewa ya kamata mu tashi mu ba da himma domin mu tallafa wa al'umma ba ko komai za ka jira ka ce sai gwamnati ta yi ba mu ma muna da gudunmawar da za mu bayar a cikin al'umma kuma tallafawa gwamnati ta ƙara samun ƙwarin gwiwa ita ma na aiwatar da wasu abubuwa shi yasa muka buɗe wannan ƙungiya kuma mun samar da ita ne don tallafawa yara don inganta ilimi don yara su amfana su ilimantu su girma su zama shugabannin gobe da muke fata su zama da izinin Allah. Wajen Hultum mata sun yi himmatu wajen kafa ƙungiyoyi. menene ra'ayin ra'ayinki game da irin waɗannan kungiyoyin taimakawa al'umma abu ne mai kyau sosai wasu za su bude game da ilimi wasu za su bude game da taimaka ma matan aure wani game da yara kin ga ai abubuwa ne masu kyau so yana da kyau ƙungiyoyin nan a al'umma saboda yana taimakawa ya guiding wasu yaran da iyayen ta da zai albarkace su to malama fatima irin ayyuka kuke aiwatarwa ita wannan kungiya tana kai yara makaranta daga matakin wanda ba su shiga firamare ba saboda zamani ya canza sai kai tunanin cewa ai yanzu in ka ji yaron da baya zuwa makaranta kamar abu ne wanda zai zame ma ya zo ma wani bambara kwai to a yanzu magana da nake miki akwai yaran da sun kai munzalin a ce suna matakin js1 ko js2 amma ko firamare 1 ba su fara ba daga ciki mun yi aikin wasu da muka kai su makarantu wanda ya ci a ce suna matakin js amma yanzu suka fara daga firamare kwajewa hultum a kan kanki akwai wata matsala da kike ganin ya kamata al'umma su yi gyara a kai kuma wasu bangarorin rayuwa ne wannan matsalar take shafa. Akwai matsaloli da dama kin ga kamar a misali yanzu gaskiya matasan mu suna da matsala Allah dai shirin mana su. Ba wai zan ce al'umma ba sa kokari ba amma ya kamata a mai da hankali kan wannan in ba haka ba abin yana wuce gona da ga kaman matasa zaki gani suna shan kwaya zaki ga matan na biye biye-biyen abubuwan da bai dace ba mazan nan, abubuwan da bai dace ba kin ya kamata a mai da hankali akan irin wa'annan abubuwa saboda a san inda za a samu a gano kan matsalan a gyara a fahimtar ki wani dalili ne yake hana iyaye kai 'ya'yansu makaranta ba komai ne ike sa mutane ba su iya kai yaransu makaranta ba saboda dalilai guda biyu na farko akwai waɗanda suke gaya min cewa wanda na gani kuma gashi an magance abun matsala ce da bata kai ta kawo ba matsalan uniform da in ka kai ɗan naka makaranta mun riga da mun san gwamnati school ba wani kuɗi ake biya ba a kai yaro makaranta amma wannan matsalar uniform din nan da littattafai ita take hana 'ya'yanmu su je makaranta muna kai yara makarantun firamare wanda ba su shiga ba muna shigar da su mu ɗauke su mu kai su makaranta idan muka kai su makaranta mu ɗinka musu uniform mu siyo musu littattafai mu siyo musu biro mu sai musu fensu mu ba su idan muka kai su daga matakin firamare muke farawa sannan wanda suka danganci matakin secondary kuma muna ɗaukan su mu kai su makaranta samun musu admission su shiga domin su shiga matakin gaba da firamare saboda a hakikanin gaskiya wasu zaki ga da yawa cewa iyayenmu a gida ba wai karatu ne ba su san 'ya'yansu su yi ba abin yin karatun ne ba su iya tsayawa su yi saboda rayuwa ta riga da ta canza idan ana maganan abinci wa ike maganan littafi ko yunifom in ana maganan lafiya wa ike maganan siyan littafi ko yunifom rayuwa mun riga da mun san cewa ta canza abubuwa sun yi wahala iyayen nan nama a gida talaka talakawa ne so in aka ce yara ta yara za a yi sai kiga abubuwa sun zo suna gagara suna fin karfin mutum kin yi min bayanin irin guzirin da kike tafe da shi a kan kafa irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma gudanar da ayyuka makamantan wannan. Akwai shiri da nake neman in tada akan matasa mu musamman because matasa za su karu da shi amma bai riga ya kan kama ba da zan fito da shi amma idan lokaci ya insha Allah za a ji akan menene ke tafe da ni kuma lokacin da zai bayyana insha Allah za a fahimci abin kokarin bayyanawa al'umma saboda matasan mu suna buƙatar taimako sakamako idan ba mu mai da hankali ba a kansu abin ba zai yi kyau ba a hakan ma sai a hankali sai dai godiya Allah kuma ya dada mana jagora kuma abin da ya bani karfin gwiwan fara wannan abin ne bari dan lissafa miki an kadan za ki ga yara suna shan kwaya yan matan mu sananan yara masu hankali na gari za ki gani sun zama wani abu da ba to wannan abun yana matukan mun zafi saboda at the end of it za ki ga cewa yaro ko yana so ya canza wannan rejection din da ake mai yana da zafi sosai wasu ma suna tsoro a misali rejection wannan abun kiga ana nuna maka an tsane ka ana kyaman ka kai baka isa baka zauna a cikin yan uwa ai kai daban kake kai kawai ka zama kaman mai wani cuta da yake in ma wani ya kusa da kai zai sorry zai contacting wannan cuta sai ki gani cewa shi karan kanshi wanda ake mai abun yana jin haushin kanshi ya tsana kanshi shi karan kanshi bai jin daɗin kanshi tsakanin shi da yan uwan shi bai ma so ya shiga tsakanin tsakanin shi da yan uwan shi kawai yana so ya zauna kin ga wa'annan abubuwan shi ya tura ni yake daɗa tura ni in samu in fito da abin da nake so in gaskiya kin ga kamar mace tana da gajeruwar rayuwa shi yasa take bukatar taimako daga al'umma saboda idan ta samu taimako daga al'umma to rayuwarta zai yi kyau insha Allah in za ta samu waɗanda za su taimaka kamar wanda suke kafa ƙungiyar nan a yi musu magana counseling ko menene ake ce musu musu faɗakarwa ake cewa ko menene sauran su akan yadda za su bi da rayuwarsu zaki ga ya zo musu dama ta shiga irin wannan rayuwa ta sake tunanin ja da baya har Allah ya bata iko ta yi tana buƙatan a taimaka mata a bata ƙarfin gwiwa saboda kada ta koma tana buƙatan a bata shawara ake sauransu abubuwan da take buƙata da ba za ta yi tunanin ta fita ta nema ba hanyar da bai dace ba in dai duk za a mata wannan zai taimaka a zamanin yanzu abin ya lalace amma in za a daure a samu za ta taimaka ma matasa a ga canjin nan kin ga ɗana kowa ne ba naka kaɗai ne. shi yasa yake da kyau irin wa'annan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga 'ya'yanmu suna abin da lalacewa ba wai sai wanda ya fita ba su suna buƙatar wa'anda za su um, jagorance su har su samu abubuwa su musu kyau a rayuwa kuma kin ga duk abin da kai ma yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne. To mai sauraro, a nan kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu muni lafiya madalla a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. an fara shan jirgin namu na wannan makon ne da jaridar ta kasar jamhuriyar kamaru an da a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru mr bete asomo ya ce wani bincike da hukumar liyan asirin kasar jamhuriyar kamaru ta yi na musamman ta bankaɗo cewar a cikin jandarmomin kasar jamhuriyar kamaru an samu sama da jandarma guda dubu daya waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar jamhuriyar kamaru da takardu na foge ya ce yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya sai kuma jaridan avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a kasar jamhuriyar kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar hudu na saifan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta kamaru baki daya jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin yawunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rikon kwarin shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan kasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwarya janar muhammad idris dave itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar ecohosan kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamar za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar jamhuriyar kamaru jaridar mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru kafo tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takardar kasar musta da samuel eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar a jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar lejiyu an da ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar jamhuriyar kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin kasar waɗanda ba su ƙa'idodinsu ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe makarantu sai su bi doka da koda muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Mahukuntan Pyongyang babban birnin ƙasar Koriya ta Arewa sun ba da umarnin hana fita na tsawon kwanaki biyar saboda karuwan masu kamuwa da wata cuta da ke shafar numfashi da ba a bayyana ba, kamar yadda kafar yada labaran NK News wadda ke da mazauninta a birnin Seoul ta rawaito yau Laraba, inda ta ambato sanarwar gwamnati. sanarwar bata ambaci cutar covid-19 ba amma ta ce mazauna birnin ana bukatar su kasance a cikin gidajensu har zuwa ranar lahadi kuma dole ne su gabatar da gwajin duba zafin jikinsu sau da yawa duk rana a cewar nk news wadda ke sa ido kan koriya ta arewa kiraye-kiraye da jami'an ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yakin da suke yi da rasha ya fara samun karbuwa a washington inda a yanzu haka amurka ke shirin turawa cape manyan tankokin yakinta da dama wani jami'in amurka da ke da masaniya kan shawarorin ya shaida wa boa jiya talata cewa fadar white house na kokarin kammala wani shiri na ganin ukraine ta samu tankokin yaƙi kira m1 abrams duk da cewa za a iya kaiwa wani lokaci kafin ukraine ta iya karba da kuma saka su a fagen daga. Gwamnatin Rwanda ta faɗa jiya talata cewa wani jirgin yaƙi daga jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya keta dokokin sararin samaniyar ta lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani. Wani faifan bidiyo da aka yaɗa sosai a kafafen sada zumunta na Congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkaɓo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin wanda ya ci gaba da tafiya. yayin da take kokarin shawo kan barkewar cutar hukumar who ta ba wa malawi kusan allurai miliyan uku na rigakafin a watan nuwamban bara amma an yi amfani da su cikin sauri tun daga watan maris ɗin bara kusan mutane dubu talatin suka kamu da cutar kana kusan dubu ɗaya suka mutu To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.